Mai sauraro Assalamu alaikum. Nura do Suleiman ke maka barka da warhaka cikin shirin mahallinka rayuwarka wanda ke tattaunawa kan lamarin da suka shafi noma da kiwo da kuma sauyi ko ɗumamar yanayi daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. yani fulɓe ñaagoɓe e eh, fulfulde ñaaganoɓa suudu inna ñaaganoɓa suudu baaba fulɓe rimɓe e eh, rimayɓe pullo fuuna pullo fulfulde duuna gooto mi noddino hannde fulɓe a wannan makon zai duba kalubalen da ke tattare da komawar dubban Fulani makiyaya arewacin Najeriya daga yankunan kudancin kasar inda gwamnonin shiyar suka haramta kiwon shanu baki daya. a yayin da uwar kungiyar makiyayan ta miyatta Allah ke umartar dukkanin 'ya'yanta da su koma gida arewa bincike ya tabbatar da cewa babu wani shiri har yanzu a ƙasa na karɓar dubban makiyayan fulani da ke kan hanyar komawa gidan daga kudancin na najeriya kazalika kamar yadda binciken ya nuna karancin ciyawa mashayar dabbobi da wadatacciyar yabanya da sauyin yanayi na daga cikin manyan kalubalen da kiwo ke fuskanta yanzu haka arewacin najeriya waɗanda kuma za a iya cewa tun farko ma su ne suka haddasa hijirar mafi rinjayen makiyayan zuwa yankin kudancin ƙasar. Shirin na muhallinka rayuwarka zai soma ne da jin ta bakin masana kan yadda sauyin yanayi ko ɗumamarsa ke shafar kiwon dabbobi a arewacin Najeriya. Dr. Ahmad Cinade masani ne kan muhalli da gurbatarsa da ke jami'ar ATBU a jihar Bauchi da ke Najeriya. Shi sauyin yanayi yana ƙara ta'azzara wasu abubuwan wanda daman suna nan. Yanzu kamar kwararowar hamada. Daman akwai ɗaiɗaikun wasu abubuwa da ɗan adam zai yi wanda zai sa hamada ɗin ta cigaba da kwararowa to amma kuma idan aka samu sauyin yanayi sai kuma ya ƙara ainihin wannan ainihin ita kwararowar hamada ɗin fiye da yadda in babu sauyin yanayi ɗin so abin da yake faruwa shine su albarkacin ƙasa akwai abubuwa da yawa waɗanda su ne suke haɓaka su ba da ainihin ciyayi da kuma tsiro wanda su dabbobi suke bukata a ciki akwai ruwa a ciki akwai ƙasa akwai kuma zafi ko sanyi sannan akwai kuma damshi ko dausayi so duka waɗannan abubuwa ɗin saboda sauyin yanayi ɗin duka sun taɓo to abin da yake faruwa abu ne kamar yana ɗaya yana yana yana yana kawowa ɗaya idan misali shekara da shekaru babu ainihin vegetation ko kuma babu tsoro wanda shine zai faɗi ya riɓe ya ƙara sinadari a ƙasa saboda haka idan aka ɗau shekaru masu yawa sai kaga ƙasan ainihin karfinta na ci gaba da daukan nauyin tsuro wanda su dabbobi da mutane suke bukata ya ragu ka fahimta daga sauyin yanayi zawa wanda duka saboda sauyin yanayi sannan kuma in ana samun ambaliyar ruwa ruwa mai yawa akwai wasu sinadarai wanda su suna saman kasar ne sai kuma ruwa ya wanke tashi daya so in ba a samu ruwa ba matsala in an samu ruwa da yawa matsala Dr. Ahmad Jinade masani kan muhalli a tarayyar Najeriya to watakila da yi banda batun na sauyin yanayi a cewar arda sale wani makiyayi da ke daruga a gundumar ganjuwa da ke jihar Bauchin Najeriya wasu hidimomi na bil'adama ma na ci gaba da kawo cikas ga fulani makiyaya a arewacin kasar halin da makiyaya ke a arewacin najeriya allah taimake ka ba mu da burtuli babu burtulin da shanu za su bi yau sani na kowa ta kai dubu sai dai ta bi titi to idan ta bi titi ga mota ga babur ga kekuna ga matafiya kafa ga shanu ga tumaki ga awaki ga masu shanu suna bin titi ga mutane su ga mutane to idan motocin nan da masu zuwa da masu wucewa ya irin wani arangama za su bi a titi hmm? wannan akwai zaman lafiya sannan kuma rashin makiyayan nan yakan samu ne makiya suna afkan wa manoma manoma suna afkan wa makiyaya akan abu kalilan sai kaga manoma sun dauko makamai sun nufi makiyaya to kaga idan aka ce mutum za ka tare wa kanka ko rayuwarka dole ne ka ga cewa rikice-rikice suna neman suna faruwa kuma gashi na ji an takaita wurin kiwo waɗansu jihohi duk sun kafa dokoki na yin na hana kiwo a waɗansu wurare to irin waɗannan ina rayuwar fulatani ya fuskanta ake ce fulatani yanzu aka ce kudun nan a nan ruwan ca yake a nan ciyawa yake a nan abincin dabbobin suke mutanen arewacin suna suke tafiya kudancin suna nemo kiwo to sai aka ce an haramta fulani shiga irin wannan wurare ka hadda jama'a suka dogara akan kiwo da noma Eh? to yanzu kamar kana so kamar gwamnonin arewacin najeriya su hmm. sadu ne hmm. ko shugaban kasa ne ya tattara gwamnoni a dubi wannan matsalar ko kuma ya kake me ina zaɓin lomata wannan allah taimake ka ko da yake akwai wani tarihi aka ce mai tambayan yafi wanda ake tambayan sani hmm. <laughs> babbar ne kawai lalle ne gwamnatin kasan nan gwamnatin nan shugaban ƙasar nan mafulatani ne to amma har yanzu me yasa gwamnati yadda ta warewa manoma 'yan kasuwa 'yan sana'antu daban da sauran duka masu sauran sana'o'i me yasa har yanzu ita kiwo ba ta da cikin wani rukuni na musamman wanda za a ce yau gwamnatin tarayya ta keɓe wannan dukiya na makiyaya ne kawai to sai dai shugaban kungiyar fulani makiyaya ta miyata allah shira bauchi malam sadiq ibrahim ahmad ya ce ko da yake suna sane da waɗannan matsaloli da sauyin yanayi ya haifar a arewacin najeriya dole ce ta sa suka umarci makiyaya dawo ba gida to mu cewa da muke cewa su dawo arewa ba cewa muna nufin cewa a yanci ne hakki ne a cewa su dawo najeriya ko ina ne kasar su ce amma songoma da walakanci da cin fuska da ake wa makiyaya a wa'in surare kaɗan wanda kuma suna basu tattalin arziki dukiyar da suke basu a wajen tana da muhimmanci shi yasa muka ce mu dawo su dawo arewa but amma abin da ke faruwa a nan arewa ma fa muna ce su dawo ba wai akwai sauki bane domin gwamnoninmu shugabanninmu da sauran shugabannin arewa karka ɗauka cewa nan ma sun ɗauki ba ne cewa yana da muhimmanci. Shi akwai waɗansu ƙalubalen da kuka lura na arewacin Najeriya da ke ci ma shi makiyayi tuwa ya kansa wannan manya manyan kalubale manya manyan kabula yanzu da aka ce cewa ah, su dawo su da kudu ai abinda mutanen kudu suke nufi suna nufin cewa su yan arewa ne su dawo cin me ya kamata gwamnonin musu me ya kamata shugabannin musu sai su ɗauka dama ai muna da dazukan eh, eh, eh, daji wanda ake kira grazing reserve tun tun da muna da hanyoyi muna da duk wani alatu kayan alatu da ba an cirya a can da tunanin cewa nan gaba makiyayi zai zo na yi walwala a ciki mutanen da sun yi hasace cewa nan gaba kasa za ta kasa dole a samu inda mutane za su gudanar da sauran al'umma bet amma ina tabbatar maka a yanzu gwamnoni da sauran shugabanni na kasar nan ba sa ma tunanin cewa akwai wani makiyayi bere ma su tunanin mai za su yi idan to ga kuma kun ce su dawo kuma yanzu kana cewa ba tanadar masu ba masu wani abu bane nan nan me aka tanadar masu me aka tanadar masu ko shugaban kasa da ya cewa ya fito ya ce cewa a kwashe ganin daji ai minista na shari'a ya ce ya ce kwashe shin ya sa wata gwamna ko da gwamnati da ma'aikatan gidan gona da sauransu ya sa wata kwamiti wanda za ta tabbatar an yanzu tun da aka yi zuwa yau eh, ina ina wani tsari aka ɗauka nan da shekara biyu da zaka da ya rage masa so akwai abubuwa da yawa da wanda ya kamata gwamnoni su tashi sai yanzu ba wai cewa mun ce su dawo domin akwai wani jin da a mu muna ganin cewa tunda mun fi yawa a nan nan kuma ana da addini watakila akwai sauki fiye da can yadda ake kashe su a kashe dukiyarsu Malam Sadiq Ibrahim Ahmad, shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Miyatta Allah na jihar Bauchi. to anya kuwa hukumomin arewacin najeriya musamman gwamnoni na sane da kalubalen karbar dubban fulanin makiyaya da ke kan hanyar komawa gida gwamnan jihar gombe alhaji inuwa yahaya ya ce suna iyaka nasu kokari ganin matsalolin da ainihin yanzu makiyaya suke samu tattare da inda za su yi kiwo tare kuma da manoma waɗanda su kuma suke da gonaki ga kuma yanayi da aka shiga ya sa kullum ake tafi fitintunun kullum tsakanin manomi da makiyayi a tsakanin makiyayi da masu gidaje ko makiyayi da masu ainihin guraren wasu sana'o'insu a kan ƙasa to sai na lura na ga cewa wannan al'amari ya taru ne ya faru saboda duk kokuwa ne a akan kare mutunci ko kare dukiya kowa yana neman ya kare nasa mu makiyayan nan suna da yawa a gurinmu sannan sana'a kiwo tana da muhimmanci a gurinmu sannan kuma kamar jihar gombe misali muna da keɓaɓɓun gurare gandu na kiwo tun zamanin sardauna ko kan turawa ma kafin sardauna har ya zuwa yanzu muna da sun kai guda 23 gandun kiwo kuma su kaɗai dinnan sun kai kadada fiye da dubu mai tan dubu ɗari biyu to a wannan gurare din su kansu in ba a killace aka kiyaye aka kare waɗannan guraren inda za a yi abin da gwamnatin tarayya ta faɗa shi ne za a shuka ciyawa ta musamman za a yi ainihin kasuwanni na shanu za a yi gidaje da makaranti da asibitoci da guraren da za a haɓaka wannan sana'a musamman kamar wani mayanka kwata wanda za a yi na musamman na zamani kusan wato kun wahalar da suke sha su ɗauki shanun nan su taka da kafa daga arewaci su faɗa kudancin najeriya za a daina shi za su zanna goli daya a kawo musu sauki a samu al'umma sauki kuma a daina wannan faɗace-faɗace to wannan shine na gani ba wani hujja ba dalilin da dan wani mutum a kudancin najeriya ko ma a ina ne ma ya ce shi ba zai yi ba ni kuma mutumin gombe zan ce ba zan yi ba ni ga zai kawo mana fa'ida za a samu zaman lafiya za a inganta sana'a kuma tattalin arzikinmu zai ci gaba don haka ni na aminta da za a yi waɗannan wani da kake magana ka da da wurin maitan dinnan nan anya kuwa shekarun nan ba a yi masa cin iyaka ba ta bangaren watakila gonaki da kamar gidaje da waɗansu abubuwa dai na ci gaba saboda dama kukan da ake kenan babu ba lalle su kasance a haka ba kuma hasali ma na tabbatar dole a irin yadda ake hawan kawarawa doka da tsari dole za ka samu an cin musu ta wani guri amma ai ba sai wannan duka dubu mai tanɗin za a yi aiki ba da shi wanda aka samu ma aka gyara falillah alhamdu ai rashin kula da tsarewa da kare mutuncin abun da ake da shi da shi ya kai mu ga yanzu ake cikin wannan fitina duk inda aka yi burtali an shigar masa duk inda aka yi gandun kiwo an shigar masa duk inda aka yi gandun daji an shigar masa ba abun da ake tsarewa mutuncinsa a ƙasar nan saboda ba doka da oda shi ya sa ma kuma yanzu ake wannan fitina yau da gobe tsakanin wannan da wannan tsakanin wancan da wancan in ba wannan tsarin aka bi aka dakile kowa ya zanna a sa ba an dinga yin wannan faɗan kenan ni na goyi bayan gwamnatin tarayya in kuma ta ce ba za ta yi ba su taimake mu mu irin jihar gombe za mu yi gwamnan jihar gombe alhaji inuwa yahya to a yayin da ake lale marhaban da hoɓɓasan da wasu gwamnoni a arewacin najeriya suka fara yi na tsugunar da makiyayin gida wani bafulatani makiyayi da wakilin mu shehu saulawa ya samu a rigarsa da ke yankin toro a jihar bauchi wato arda salisu abdullahi ya bayyana wahalar da ke tattare da tsugunar da makiyayi a wuri guda musamman ta fannin ciyar da dabbobinsa me wahalansa kaga dai shi bafulatani matafiya saba yawo bayan yawo tsaye shi ma waje aiki ne bayan shi aikin abinda saniya fa za ta ci ba kaɗan ba ne don alal misali yanzu saniya a takaice a rana ko harawa ka kewaye man ta ci harawan da ke guda daya buhu biyu eh buhu biyu sani an dai ta ci ta koshi ne kuma gobe tana son wani canji daban ba harawan ba alal misali to balle kuma a ce gwamnati na neman ta kewaye wani go saboda ko ciyawa ko wani abu kaga akwai aiki kuma suna bukatar ruwa kaga kuma nan arewa ko inda ma ba ma ruwan ne ba ruwan kwata kwata to kaga yanzu kamar alal misali shanun da suka kai kamar ko talatin kake da shi inda za ka tafi kiwon dalilin da ma aka tafiya kiwon barin baka ma misalin amfanin tafiya ma ranin ma ba don ma iyayen shanu ake tafiya ranin ba don ya'yan markuna saboda kasan su kudu kaman akwai masu kiwon ne mm, ake can doya da sauransu sukan kona waje hakan nan da rani ko su kama bera ko su kama mai yanayin me ake faɗa da turanci wai da ko me ake faɗa mm. yanayin tsarin kasansu na can yana da ni'ima mm. to sai ga wannan cewa da ta kona bushishin to dan danye kan fito idan dan danyen ne ya fito to yan markunan nan suna samu suna bugawa a bakin suna ci to dan markin da ya rani a nan ya ji ko in wancan ya tafi je dawo ya ya ninka shi biyu da girma saboda yana cin wannan ciyawa eh, eh, da ta dan eh, tsiro yana cin wannan ciyawa da tsiro saboda haka ba dan manyan shanu ake yin hijira zuwa zuwa kudu ba zuwa kudu ba don kanana sun fi shigan shanu don wanda yake zama a nan sai ya zauna shekara biyu uku shanunsa ba su yawa amma mai tafiya kudu duk shekara yan murkun suna shiga suna shiga cikin to amma girma amma su gwamnoni na maganan cewa an gano wata ciyawa hmm. wadda take da saurin yaduwa mm. kamar da ake amfani da ita waɗansu kasashen afirka kamar botswana mm. yanzu ma kasashen china sun ce za su taimaka wa nigeria mm. wajen kawo irin wannan ciyawar wadda take da saurin yaduwa kana jin an irin wannan irin ilimi na kimiyya da fasaha ba zai sa watakila a takaita wannan hijira ba eh to akwai saboda alal misali ma wannan cewa da kai magana ma na ganta saboda akwai anan firar poli bauchi akwai wanda na ga yadda su wannan ciyawar saboda ya so wasu shanu daga waje irin pool din nan ko pool na yake ga wasu eh, katon ne shanu na ya kewaye wajen ya kai hekta daya hakan nan ya kewaye shi ya dasa shi ya zo ya fashi ya zo ya dinga ya bar shi da kaka ya yanke shi ya yanke shi ya yanke shi ya daura ya yana danda tsiyo saboda wannan sani ya samu abincin rani kuma da wajen bayan an yanke shi da aka sake ruwa wannan ciyawan ya ci gaba da tobo har muke magana ma a sai da wannan ciyawan da a ci gaba da yafa masa ruwa a bashi bayan sati biyu shanu zo su kiwo bayan sati biyu zo su kiwo wannan ciyawan wanda ya ci gaba to amma fa babban aiki ne idan sun ce da su yi ai gwamnati ne da su yi kwararru a bangaren kiwo da muhalli dai na ganin dole sai najeriya ta yi watsi da tsohon salon kiwo na hijira zuwa kudancin kasar ta hanyar rungumar tsarin kiwon dabbobi na zamani da kasashen duniya ke amfani da shi saboda mahimmancinsa kamar yadda dr ahmad Chinade na jami'ar abubakar tafawa balewa da ke jihar bauchi ya bayyana yanzu kamar jihar kaduna misali ai sun fara wato wannan settlement din wato sun samu wani waje da killace kuma sun samo kamar wasu masana hmm. ina gani ko daga kasar denmark ne hmm. masu yin madaran dano din nan hmm. ana ce musu ala dairy wanda sun yi wani kamar yarjejeniya su za su kafa wato, wato wajen gona ne na zamani wanda za su sa dabbobi kusan 450 zuwa 500 sannan za su na sayar da nono a su ainihin makiyayan ma suna so su sai sannan ko za su zama su kamar cibiya na koyarwa yadda za a yi kiwo na zamani sannan ko za su sama musu magunguna na dabbobinsu kuma akwai guraren kiwo din mai yawa kusan hekta dubu biyu wanda su makiyaya din za su iya zama a wajen za a kawo musu makarantu za a kawo musu asibitoci so inda a ce duka gwamnoni za su irin haka gwamnoni na arewacin najeriya arewacin najeriya za su yi dabba din za ta girma da wuri sannan kuma albarkacin da za a samu because akwai ayyukan yi da yawa a tattare da wannan tsari din ka gane akwai ainihin shi sarrafa nama din akwai sarrafa madara din muna maganan kaman a samu nono wanda babban litoci wanda zai iya zama hanyar rike masana'antu wanda su kuma za su dauki ma'aikata cikin mutane kamar dubbannin ma'aikata yaran mu za su samu ayyukan yi shi kan shi naman zai inganci zai yi lafiya za a iya sa shi a motoci masu sanyi wanda za iya kai su kudu din kuma eh, naman da ka kai shi a haka din zai fi daraja saboda an inganta shi an san cewa yana da tsafta sannan zai fi kawon ah, kuɗi fiye da kawai za ka je ka sai da ita kanta dabba din Tuma sauraro lokaci ya yi da shirin muhallinka rayuwarka zai muku ban kwana. To amma kafin nan za mu karkare da matsayar kungiyar Fulani makiyaya kan halin da aka shiga na komawar dubban makiyayan daga kudanci zuwa arewacin Najeriya. Malam Sadiq Ibrahim Ahmad shine shugaban kungiyar Miyatta Allah a shiyar Bauchi. da farko abin da cin gaba da muke so shine duk dazuzzukar da suka tafi na makiyaya lalle ne a sake fitar da su a bikonin din su a bar masu makiyaya. tun da dama don su ne aka yi ko an yi gida a wurin ko an yi titi ko ma a yi titi ko ana ci farko dai a dawo a kwato su an yi na farko kenan mm. idan ka dawo su ai ba fulatani bari tabbatar maka a yanzu malam saurawa tafiya shi ma dole ne ta sa shi maganan cewa ana ce a a killace ko ba sa so ko wane ne ai tsari ne babu ba a ɗauko yadda ba su tunani su sun san cewa karya ake eh, yaudara ake ba a ɗauko hanyar da za su zauna su a wuri guda ba saboda haka idan ana so daga farko a kwaso da zuskan nan idan aka kwaso tattutukan nan mu a matsayin mu na shugabanni ai dama gwamnati magana cewa aje a zauna ne a daidaita da ita za mu je mu nemi sauran sauran abubuwan alfarma wanda ba za su in wanda ba za su iya ba ba platin ne zai sai da saniyansa ya je ya sayo maka gamba da irin ciyawa na kiwo ya zo ya tasa a inda zai kiwo ya sasa ya yi kiwonsa ya fi masa wannan tafiya da wannan yawo. Tuma sauraro da wannan tattaunawa shirin ke naɗe tabarmarsa a wannan mako a madadin abokin aiki shehu saulawa da ya jajirce wajen kai kawo domin haɗuwar shirin da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu nura ado suleiman ke muku fatan zama cikin koshin lafiya a muhalli mai tsafta.